واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ۖ ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا يا wannan manzo idan kana tare da su cikin runduna yayin yaƙi da abokan gaba kuma kayi nufin kai sallah tare da su sai aka raba runduna gida biyu wasu jama'a su tsaya su yi sallah tare da kai su ɗauki makaminsu tare da su lokacin sallar, wasu jama'ar daban kuma su yi ku Idan jama'ar farko suka sallaci raka'a ɗaya tare da liman, sai su cika sallar da kansu, idan suka gama sallar, sai su koma bayan ku, suna fuskantar abokan gaba, sai ɗaya jama'ar da take gadi, wato waɗanda ba su salla ba, su zo su sallaci raka'a ɗaya tare da liman, idan liman ya yi sallama, sai su cika abin da ya rage ga sallar su da kansu. kuma su bi a hankali da abokan gabarsu su riƙe makamansu. Hakika, kafirai suna burin ina ma za ku gafala daga makamanku da kayanku. Idan za ku yi sallah sai su yi muku kwab ɗaya su afka muku a lokacin gafalarku. Babu laifi a ku idan wata cuta ta same ku saboda ruwan sama ko ba ku da lafiya ko makamancin haka. Ku ajiye makamanku ku bar su ba ku ɗauke su ba. Amma ku kiyaye sakaci da maƙiyanku duk yadda za ku yi, Allah ya tanadar wa kafirai azaba ta ƙasƙanci.